kawo wannan kasa mu ya kan Najeriya cewa insha Allah ta'ala muna da babban bako babban malamin mu Sheikh Abubakar Muhammad Musa wanda malam da bako bane a cikin wannan kasa mai albarka musamman a wannan jihar ta mu ta Adamawa musamman ma duk wanda Allah ta'ala ya kaddara yake social media a ya san malam ya san yadda ya malam على سيدنا الرجيم وفيها كثيرات يعني على خلالها ما لا تقريبها وكثيرة دلالة من على أن على الشافعي اللهم ولا جريمة تعرف على الفتي ولا جريمة تعمل التصدي للجماعة من ذلك البدعة وإقامة السنة ولا تسلم ولا شدة أكبر ما لا ما صدر بين يدي شكور كل ولي أجور ركعة وما لم يكن a cikin wannan Allah ta ala ta tara muna kasa za mu Allah ka kira wa mahaifinsa a gabanmu Allah ka faɗa masa sai da Allah gare shi to kuma malam da cikin alƙawarin ne yake in Allah ya zai zuwa na gari kuma shi ne karo na biyu zuwa wato niyyar isar da sako muna fata Allah ya sa wa malam barka cikin abin da mana ثم تعالى سابقا من مكه لرحمانيه شيء وين خشع وين الهزاع فتعالى بعد ذلك السباع ثم قال من نجامة وقال كما تعمل الكعبين انه قلت سوى يجوى النبوي ويتعمل سوى يتمنى فتعالى الله تعالى يسام وعطانا تعمل سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجاهدوا أولنا غريمي البركة غريم ولا أتكين cikin karamar نوما numan أدمى a daidai wannan lokaci a masallacin jama'a su za su gida wa samatin suna domin mu tattauna abin da ya shafi wannan addini namu na musulunci wanda muke alfahari da shi kuma muke ƙoƙarin da za mu fahimce shi mun yi shi kamar yadda ubangiji subhanahu wata ala yake so topic inda aka bani ne magana a kai shi ne uwantaka a musulunci lallai musulunci tun da safiyar da ya zo ya haɗa kan musulmi kuma ya mai da su abu guda ɗaya su ne su ‘yan uwa ne ko da jini bai haɗa su ba addinin musulunci ya haɗa su Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wa mu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأثباتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ويرقوا دا igiyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce la ilaha illallah ta ce al'ur'ani da sunan mazan Allah sallallahu Alaihi ita ce tauhidi ku tuna ni'imar da ubangiji ta'ala ya muku da kun kasance kuna gaba da juna kafin zuwa musulunci amma ubangiji subhanahu ta'ala ya hada tsakaninku ya hada zukatanku domin ku zama ɗan uwan juna a ƙarƙashin lema ɗaya ita ce leman laila ilaha illallah wanda duk yadda aka yi in ba ubangiji ta'ala ne haɗa zukatan ba ba za su haɗu ba Allah wallazi allafa baina qulubikum law anfaqtum ma fil ardi jami'an ma ma allafa baina wato da za ku ciyar da duk abin da ke duniyan nan zukatan ku ba za su haɗu ba sai dai idan ubangiji ta'ala ne haɗa idan dukkaninku muminai ne kun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kun yadda da Allah shi kaɗai ne abin bauta kuma kun yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin ku ne kuma alqur'ani shine kundin da ubangiji subhanahu ya aiko manzo Allah ta kuma da shi don a bauta masa da shi kuma a tsara rayuwa da shi kenan babu kuma dalili da zai sa ku raba kanku ba ku haɗa kanku ba sannan kuma wannan dalili ne da zai sa ku zama ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya a addinin Ya yasa Allah ta'ala yake ku tuna lokacin da kuke gaba da juna kafin zuwa musulunci da ausu da khazraj ba a ga mace kabilu ne guda biyu a Madina kowa zai iya kashe dan uwan kowa zai iya kashe wani amma musulunci na zuwa sai suka zama ƴan uwan juna Ka sai kuka zama ƴan uwa kuna kan gaba na wuta ubangiji subhanahu ala ya tsamo ku Kai rarrabuwan kai da rashin ƴan uwantaka ta musulunci hanya ce da take kai mutum zuwa ga wutar jahannama za zaka duk wanda ya zama musulmi ya faɗi kalmar la ilaha illallah ko da yanzu ya musulunta to ya zama ɗan uwanka ba ka da wani abu da zaka ce ka shi da shi wataƙila ma ya fi ka domin musulunci ya ce al'islamu ya hajji ma kana kabbar duk laifin da in ya musulunta shi kenan an yafe masa wannan laifuka yanzu ya zama sabo fil kullin lari na kafaru in yantahu gufar da ma kasa za ka duk wanda ya bar shirka ya tube shi ga musulunci an gafarta masa duk abubuwan da ya baya ya zama kuma ɗan uwa na musulmi to da aka yi uwantaka ta riga ta shiga tsakanin kuma addini bai yi sai da wannan yan uwanta ina ake ce masa alwala'u abu biyu ne addinin musulunci alwala'u wal bara shi ne son Allah son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da son yan uwa musulmi albara'u kuma ta waye wa kafurci da shirka kaji ba ka son su a ranka da kuma kafurai makiya Allah zaka dole sai an samu wannan zaka zama cikakken musulmi kuma shine ma'anar la ilaha illallah kawai wa duk wani abu wanda ba Allah ba da imani da Allah subhanahu wataala shi kadai zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir Allah ta'ala shine gaskiya shine abin bauta da gaskiya kuma shine madaukaki kuma duk abin da ake bauta ba Allah ba ana bauta masa da barna ne ba gaskiya bane ƙarya ce duk wanda yake na Allah ne to naka ne duk wanda ba na Allah ba kuma to shirme ne ala kulli shay'in ma khala Allah ba'idun wa kullu na'imin la mahala tazai duk abun da ba Allah ba shirme ne ko ta nema a duniya za ta bushe nimar aljanna ne kawai ke ba ta bushewa duk wanda ya zama musulmi ya zama dan uwan ubangiji ta yana cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun mu'minai yan uwan juna ne Su yi sulhu a tsakanin yan uwan ku sun samu matsala ba tsara an giza wutan ake yi ana sasanta mani ko da haka kun zama yan uwa fiye ma da yan uwa na jini don ɗan uwanka na jini in ba musulmi ba ne a wajen yaƙi za ka iya kashe shi amma ɗan uwanka musulmi ba a yadda ka kashe shi ba ko da ko kana shakkan imaninka Usama bin Zaid an je yaki sai wani ya kama kokuwa da wani a wajen yaƙi suna ƙoƙarin kashe juna yadda ya samu dama zai kashe shi wancan in sai ce la ilaha illallah ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi ko sai ya fahimci ya faɗi kalmar la ilaha illallah don kai ya sare wuyansa ne ko sai ya sare wuyansa ya zai ga manzon Allah ta sama manzon Allah ya kushi yace yanzu zaka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya zaka yi da la ilaha illallah ta ranar alkiyama yace inna ma qala ha ta'awudan ya rasulullah ya fada ne don ya kare kansa daga wato tukubi ya rasulullah wata riwayan kaufan min as-sila don tsoron tukubi ya faɗa manzo kuma yace halla shaqaqta qalbahu hatta ta'lama aqalaha am la za ka tsada zuciyarsa ma in za ka iya ganewa don Allah ya fada ko ba don Allah ba ba za ka iya ba Allah ya ce sai da burin ina ma bai musulunta ba sai a wannan ranar saboda tashi hankalin da ya shiga amma musulmin da yake sallah yake azumi yake zakka ka ce za ka zo ka kashe shi za ka yi gaba da shi ka kashe shi wani irin imani ne da ta bayan ubangiji ta ya ce wani tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din wadaka fa fahimta tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din in sun musulunta duka kafirin da kuke gaba da su kuke yaki da su idan suka musulunta suka tsaye da sallah suka ba da zakka to ƴan uwanku ne addini shikenan ba maganin kuma taba أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله wannan sun ce an umarce ni yaƙi mutane sai sun ce la'ila ila shi sun faɗa ko dinanen su sun kare dinanen su da dukiyan su sai dai a haƙƙi musulunci sanin sirrin su kuma yana wajen ubangiji su na wata duk mutumin da zai zo yana kashe musulmi kafar ta su ya kashe su wannan ba addini yake ba ɗan ta'adda ne sunanka kuma babu 'yan uwantaka ta musulunci a tare da shi lokacin da maza sama ya hijira ya koma madina abin da ya fara yi shine hada yan uwantaka ta musulunci shine mu'aka wato kai ka baro maka ka bar gidanka ka bar iyalinka ka bar dukiyanka ka hijira saboda tsira da addinin ka zuwa madina to gani kuma madina aka same shi da iyalinsa da gonarsa da harkan kasuwancin shi kenan sai a hada wannan da wannan ka haɗa su ‘yan uwantaka kai mutumin madina ka taimaki mutumin maka wanda ya hijira ya bar sai yanzu kun zama ‘yan uwa na addini kun zama ‘yan uwa a addinance shi ke naka aka dinga tafiya sai mutum ya riba jarinsa biyu sai ya bawa wanda aka haɗa shi ‘yan uwantaka ɗan makka ya ce ga rabin ka ɗauka riba sa bai ce zan noma rabi ka kuma ka noma rabi hatta kai ga mutum zai riba matansa biyu ma tunda ka bar iyalinka to ka zaɓi ɗaya daga cikin matan nan nawa sai in sake ta in ta gama idda ka aura har abin ya kai ga haka sadu bin rabi an haɗa shi mataka da abdurrahman bin awo shi abdurrahman bin fi ɗan makka ne shi kuma sadu bin rabi ɗan madina sai sadu bin rabi ya ce abdurrahman bin awo zan kasa dukiya ta biyu rabi ka ɗau rabi ka zaɓi ɗaya daga cikin matan nan na wacce kake to zan sake ta yin ta gama idda ka aura amma shi ɗan kasuwa ne sai ce masa barakallahu fi ahlika wa malika walakin ni a nasu. Allah ya wa dukiyanka da iyalanka albarka rike kayanka ni ka nuna mini kasuwa za ka ga ikon Allah aka nuna masa su uku ai kuwa na kasuwa ce a Makka a Madina idan ya kama sai da shukui bushashin nono na rasani ya tsaya ya sayar ya tsaya ya sayar wata ran sai a ganshi da turaren angwaye ya angwace manzo Allah ya na ganka da turaren angwaye sai na yi aure ne biya yake masa auren walau shati. kai walima ko da da rago ne kun ga ragon ma ba wani abu ne a wurin sa ba da haka ya samu dukiya kuma ya yi aure amma dai an nuna masa 'yan uwantaka ta musulunci duk abin mun zama ɗaya kawai tun da kai musulmi manzan su ya cewa kuno lahi ihwanan ya ku bayan Allah ku zama ɗan uwa kar ku yadda ku zama wani abu daban kar ku yadda ku zama abokanin gawa musulunci ya riga ya haɗa ku kamar yadda ƴan uwanka na jini suke jin in an taɓa ka an taɓa su haka ɗan uwanka musulmi ma an taɓa ka su ji cewa an taɓa su wani yana cewa a kaka, a kaka. inna malla a kallahu lahu sa’in ilal hajja min su lafi. ka rike ɗan uwanka da muhimmanci ka rike ɗan uwanka da muhimmanci duk wanda bai da ɗan uwa kawai mai tafiya yaƙi ne babu makami kaga yanzu za a gama da shi ka tinkari masu makamai kai baka da makami ka dole ka karfafa yan uwantakanka na zumunci da kuma yan uwantakanka na musulunci wato yan uwanka musulmi ka ɗauke su cewa yan uwanka ne ku rayu ku rayu rayuwa ta addini ku haɗa kai don ci gaban addini ku je ubangiji ta Allah ya haɗa ku a aljanna wannan shine fatan da ake yi akwai abubuwan da suke karfafa abin nan wannan yan uwantaka ta addini akwai abubuwan da suke rusa ta daga cikin abubuwan da ke ƙarfafa wannan inwantakan akwai kyautatawa kyautatawa dan uwanka musulmi duk abin da cewa in kai masa zai ji daɗi to kai masa don ya ƙara soyayya da zumunci a tsakaninka da ɗan uwan duk abin da ka san zai masa daɗi zai ƙarfafa ‘yan uwantaka ta addini ka yi masa gurgudun yadda za ka iya. Wanzan su ana cewa ta hadu ta habu, dinga alheri wa juna, za ku so juna sai in kana mutum alheri za ka iya mallakan sama wani ya ce sin ilan nasi tasta'bid qulubahum wa la rubbama sta'bada al-insana insanu da kyautata mutane za ka mallaki zukatansu da yawa ya yakan mallaki ɗan uwansa da kyautatawa har ya zama kamar bawansa na masa biyayya kaga wani yana ƙara wantaka ta musulunci akwai abubuwa guda uku duk wanda kake son ka zauna lafiya da shi to sai ta wannan haji abubuwa guda uku za ku zauna lafiya abu na farko shine kyautatawa in ka zama marowaci haushin ka yake ji ko bai gaya maka ba in kai marowaci ne ba ka kyautata maka ko bare ma a ce kana musguna maka kana zaluntansa wannan kan bara ku zauna lafiya jinin kuma bai zai haɗu ba don al'arwahu junudun mujannada وما تعارف منها اختلف وما تناكر منها talafa su rayuka wasu runduna ne da aka haɗe su wuri ɗaya wanda suka fahimci juna sai kaga sun haɗa kai wanda kuma suka yi hannu riga sai kaga sun raba kansu kansu da zai haɗu ba sai ka dole sai ka nuna cewa akwai ƴan uwantaka ne akwai kyautatawa sannan na biyu ka kame daga cutar da shi alkafu anil aba kar ka dinga cutar da shi in kana cutar da shi ba zai yi ba duk wanda kake zalunta ba za ku taɓa zaman lafiya da shi sannan na uku ka yi haƙuri kan cutar da kai da yake domin ka zauna zo mu zauna zo mu ɓata ne ba wanda za ka zauna da shi a ce ba ka haƙuri da cutarwansa kuma zaman ku ya ɗore ba zai taɓa yi wani ka dole ka zama mai haƙuri suka ce idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiban ka lan tarqa alladhi la tu'atibu fa ishwahidan awsil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin taratan wa midani za ka yanka cewa kai ba za ka zauna da kwa ba sai wanda ba da matsala to ba za ka taɓa zama da mutane ko duk abin da aka maka za ka yi ƙorafi ba ka haƙuri to ba za ka zauna da kowa ba sai ka zauna da mutane kai haƙuri ko kuma ka yarda ka rayu kai kaɗai ba tare da mutane wannan ko ba haka musulunci yake so dan manzo sun ya ce mu'minu alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala adahum khairu min almu'min alladhi la yukhaliqu an-nas wa la yasbiru ala adahum muminin da yake abin da yake cuɗanya da mutane na haƙuri akan cutar wanda ake masa ya fi alheri akan mumini da zai koma gefe yana rayuwa shi kan shi ma a masa kayi haƙurin shi ma ni daraja ne sannan kuma lada ne wannan ƙa'ida in ana son yan uwantaka dole zama akwai kyautatawa a tsakani ba rashin mutunci akwai mutuntawa akwai girmamawa duk ya shiga ba wai alheri kawai ba kyautatawa ko daraja mutum kai ka bashi imansa ka kare masa mutunci shi nan ka kyautata masa sannan na biyu in ka da shi ka masa sallama duk wanda za ka da shi ba ka masa sallama ba ko ka zo wani ba sallama to yana ganin ka ɗauke shi banza ne shi ba komai ba ne amma in kai mutum sallama ya san ka kira da shi assalamu alaikum wa rahmatullah duk wanda kai wa ya san ka kimanta shi ko manzo kuma ya ce wallazi nafsi biyadihi لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أخشوا السلام بينكم na nan ɗaya da wanda raina yake hannunsa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani kuma ba za ku yi imani ba sai kun so juna ba zan nuna muku abin da in kun yi shi za ku so juna ba shine ku dinga yaɗa alaikum wani daga cikin wasu daga cikin sahabbai suna tafiya a hanya sai wani ya tsullo sai musu sallama ya ce assalamu alaikum ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sai wannan yana tsoron kar mu kashe shi ne sai suka kashe shi Allah ta'ala ya saukar da aya wala taqulu liman alqa alaikum assalama lasta mu'minan na arda hayati dunya kada mutumin da ya muku sallama ku ce ba musulmi ne don neman abin duniya suka kwashe ganimansa sa suka tabbata to ko a ne mutum ka da shi baka taba ganin sa ba sai maka assalamu alaikum wa rahmatullah cikin ya nuna maka shi musulmi ne wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan gaisuwa ne wanda in ba musulmi ba da yin ta musulmi ne yake banta da ita duk wanda ya maka ita musulmi ne sai in ya bayyana maka tabbas ba musulmi ba ne ya ari kalmar ne ba sai zama ba musulmi ba duk dan uwanka musulmi da ba ka yi wa sallama ba ka ɗauke shi ma kamar ma ba musulmi ba ne eh don musulmi ne aka ce karka kafiri ne aka ce karka wata sallama wanda kuma yace la tabda da yahuda wa nasara bi salam wa idza laqitumuhum fi tariqi faqtaruhum ila adyaqihi kar ku yi wa kar ku fara wa yahudu da nasara sallama in ko da su a hanya amma ku dan bukai ku mamaye hanyar don sai ya koma dan hanyar inda yake da dan matsi matsi lokacin da musulunci yake da karfi qalu zimma kafirai da suke rayuwa cikin musulmi wanda aka ɗaga alƙari da su ba a zauna lafiya in sun ga musulmi akan hanya gefe gefe suke gefe gefe saboda kaskanci nasu da kuma izzan da musulmi yake da kaga in ka ga rasa wannan to musulman ne suka saki addinin su suka saki addinin to sai ka ga dan uwanka musulmi sai baka masa sallama ba to me ka dauke shi wannan kuskure ne kuma rusa yan uwantaka ne ta musulunci kuma ba ɗabi'a ce mai kyau ba ba koyarwa ne na addinin musulunci ba ko da aka wajibi mu kiyaye wannan sannan idan kana son mutum musulunci ya faɗaitar da kai ka gaya masa kana son ka ka ce masa ka fi fillah kalin musamman a ce farkon ka da shi ba kun gaisa ka tambayi sunan ce ina son ka saboda Allah zai ji wani sanyi a zuciyarsa zai kuma ma koyar idan mutum ya gaya maka ka sai ka sai ka cikin kuma sai ka ce a habda kallabi a habda ni fi kai ma Allah ya soka kamar yadda kake so zai kuma ya ce idza ahabba ahadukum akahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu idan ɗayan ku yana son ɗan uwansa ya bashi labarin yana son sa kaga dai don a ƙara danƙon zumunci ne in wanta na addinin musulunci ba wannan ya gabar wannan ya yamma ba sannan ziyara ita ma tana ƙara danƙon musulunci soyayya ko abin nan uwantaka ta musulunci inda ka je ka gaishe shi kuma tsakaninka da Allah ka je ba neman wani abu ba ai zai ji daɗi sai ma ka ziyarce shi tsakaninka da Allah ba wani abu kake nema a wajen sa ba don dai son sa da kake yi zai ji daɗi wannan zai ƙara muku danƙon zumunci manzala sai kuma ya ce wani musulmi ya kama hanya zai je ziyarci dan uwansa sai Allah ya tura masa mala'ika a kan hanyar ne zai tare shi masa intabi sai tare shi sai ya tambaye shi ce na za ka ce ce zan zai san kwana ne a gari kaza ya ce kana da wata dukiya ne wanda yake kula maka da ita ko kake kula masa da shi ya ce a'a gaira annani buhu fila kawai ina son sa dun Allah ne shi ya sa zan je in ziyarce shi sai manzo Allah ta sama sai sai wannan mala'ika sai ce to ana rasulullahi arsalani ilayka bi anna Allah yuhibbuka kama ahbabtahu ni dan aikin Allah ne ni mala'ika ne Allah ne ya aiko ni zuwa gare ka in gaya maka cewa Allah na son ka kamar yadda kake son dan uwan nan naka to zaka soyayyen da kake wa dan uwanka ya ga maka soyayyen ubangiji ta Allah karka dauka filan dare karatun Qur'ani shi kadai ne ibada hatta mu'amalan da kake wa dan uwanka kun ibada ce motaran Abu Idris al-Khairani Abu Idris ya je ya samu wani matashi an kewaye shi a masallacin dimashka sai ga ina magana kowa sai ya saurara in kan wani sa'in sun yi saɓani na ce kan mu tambayawa in an tambaye shi in ya ba da amsa shi kenan saɓani ya ƙare matashi fiskansa na ƙiri Iban an tashi daga zaman sai ce wannan kan wane sai aka ce ai mu'azumin jabal sahabi manzo Allah ta alaihi sai ke to gobe sai na riga shi zuwa masallacin wace gari ya zo da hantsi yana zuwa sai samu mu'azu da bala riga shi zuwa masallaci ina nafila ina sallan wala sai zauna ya jira ya jira shi zo ya same shi ya da ya gama sallan sai zo ya same shi ya zauna a gabansa sai ce masa inni uhibbuka fillah yace ina son ka saboda Allah sai ma da wasu kama hannunsa suna tafiya yake Allah don Allah kake so na ke Allahi don Allah kake so na ake Allahi don Allah kake so na ake eh yake to albishirinka na ji manzo Allah ta kuma yana faɗa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa a hadisi kudusi yana cewa wajaban mahabbati haɗi na fiya wal na fiya jalifi na fiya wal na fiya ina cewa soyayya ta ta tabbata ga waɗanda suke son juna saboda ni soyayya na ta tabbata in ji ubangiji ala ga waɗanda suke ziyartar juna saboda ni soyayya ta tabbata ga waɗanda suke zama da juna suna hira suna ɗebewa kansu cewa saboda ni soyayya na ta tabbata ga masu kyauta wa juna saboda ni ba ni ba idan Allah yana son ka shi kenan, ka zama waliyin Allah kenan bayan ka a aljanna kai daban ciki shi yasa ma masu son juna don Allah a karkashin inuwan al'arshi suke haka hadisi yace almutahabbuna nafiya fi zilli al'arshi wa la zilla illa zilli masu son juna saboda ni Allah ta'ala ce suna inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa saboda haka ziyara saboda Allah yana ƙara wato 'yan uwantaka a musulunci abu na biyu sai kuma taimako idan ya buƙaci taimakonka ka yi maka daga cikin haƙƙin musulmi a kan musulmi a kan za kan kanta ka hu in ya buƙaci taimakon ka ka taimake shi shi ne yi buƙaci nasihan naka kyautatawan ka da sauran ko za ka yana son ka taya shi ya ɗora bayansa a mota ko ya sauƙi ko ya shigar da wani abu gida ko wani abu dai ka miƙa masa wani abu yana saman dabbarsa ko mota ko makamancin wannan ko wani dai abu na tallafi wanda za ka iya yi idan kai masa ka nuna yankwantaka ta musulunci ko ma wani ne yake son zai zalunce shi a taimaka masa ka hana a zalunce shi duk taimako ne wannan su ya yake unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki ka taimaki dan uwanka ko ko shi aka zalunta ko shi a azzalimin ka taimaka masa sabai suka ce mun san dai yadda ake taimakon wanda aka zalunta shine a hana a zalunce shi to shi azzalimi kuma ya zan yi na taimake shi yace ka rike hannunsa ka hana shi zalunci fa inna zalika nasruka iyahu wannan taimakon sa ne ka mace shi ke in kai haka kuma in ka taimaki dan uwanka kai ma Allah zai taimake ka wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah yana taimakon bawa matikar bawa yana taimakon dan uwansa sannan abu na gaba in ya shiga damuwa kai iya ka yanda zaka yi. za a ga ka da shi a wannan damuwa matsala ne ya samu za ka iya shi shawara ya fita ko taimako ne da iliminka ko da kuɗinka da dukiyanka ko da wani matsayi da Allah ya baka idan kai sababin fitansa daga wannan bakin ciki da damuwan da halin da ya shiga kai ma Allah zai taimaka ka yaye maka bakin cikin lafiya saboda maza su ce man nafsaka muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyamah wanda ya yi wa ɗan uwansa bakin cikin duniya Allah zai yayi masa bakin cikin lahira sai sa manzo Allah sama da malaika da ya zo masa a kogon hira ai ya tsori ta karfa ya zama aljani duniya ma ya sake ma tsi ya zai ga wa Khadija ga abin da ya faru da kai ta inni khashitu ala nafsi na tsora shi wa kaina me Khadija take ce kalla la yuqdika Allahu abada ah, Allah bai zai kaskantar da kai har abada ita lissafa makarimul akhlaq innaka la rahim wa tahmilul kalla wa tazzuqul haditha wa tu'addil amana wa tu'inu ala nawa'ibil haqq kana kana ainihin sadar da zumunci kana daukan nauyin wasu in za ka yi magana gaskiya kake faɗa in an baka amana kana riƙewa in wani ya shiga cikin kunci da damuwa da bakin ciki kana taimakonsa in masifa ta sauka wani ai Allah ba zai walaƙanta ka ba ina akwai alaman za ka zama annabi shi ne malamai suka ce makarimul ta taqimi masari isu kyawan ɗabi'u yana hana mutum ya walakanta a duniya in ce ka gyara ka suka zama irin na addinin musulunci ba za ka walakanta ba a duniya Allah zai iya jaraban ka da wani abu daban amma ba zai ka walakanta a duniya ko za ka sai a kiyaye wannan sannan daga cikin abin da zai ƙara yanzuwantaka na musulunci shine rufa musulmi asiri ya ke nufi da rufa masa asiri idan yana da wasu abubuwa na matsala wanda in ka faɗe su musuluncinsa zai zuri kuma a ɓoye yake yin su ba a bayyane ba to ka rufa masa asiri ka masa nasiha ya daina shine ma'anan hadisin man satara musliman fi duniya satarahu Allah fi duniya wal akhirah duk wanda ya rufa musulmi asiri a duniya Allah zai rufa masa asiri a duniya da lahira amma in ya riga ya ya sauna wa kansa asiri kowa riga ya sani dama yana yi shi alfahari ma yake da wannan to wannan mu ba sai ka rufa masa asiri ba don manzo sama yace kullu ummati mu'afan illa al-muhajir illa al-mujahirin kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin duk al'umma na ana dan daga musu kafa a rufa musu asiri sai ke bayyana sabon Allah ya bayyana wa shi kuma ba za ka rufa masa asiri ba ya riga dama ya ya bayyana abin su kowa sani to in ga faɗa ma ba wani abu ka canja ba duk wanda ya samu wata matsala ka rufa masa asiri soyayya ya san ka sani amma baka tona asirin sa ba to soyayya za ta karuwa tsakanin ka ta addinin musulunci ta yan wata sannan sai sakin fiska in ka zai shi ka sake masa fiska kar ka karka daure masa fiska sakin fiska yana daga cikin abin da yake jawo soyayya ya kara damƙa zumunci har ya zama wasu mata suke ganin kafi ƙarfinsu suna iya zuwa wurinka suna iya kusantanka manzon kuma yace la taqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa wa akhaka bi wajhin alif karkare na aikin alheri ko ka zai dan uwanka ne ka sake masa fiska abu ne mai kyau kuma yace tabassumuka fi wajhi akika laka sadaqa murmushin da zaka yi wa dan uwanka a fiskanka za ta sadaka za a baka sai sa wasu ma suka ce kyawawan ɗabi'u ma'ana sa kawai bashata shine sakin fiska da kun bashan kariman zan bisa in likai tukwa jahannama yau manzani ka zo mai sakin fiska wannan zai hada zai zai duk wanda kake sake wa fiska to za ka ji yana son ka amma duk ka ga mutum ka ɗaure fiska kaga wannan to ai ya san baka son sa ne babu yan uwantaka an samu matsala sai dai idan wani laifi ya maka ne kake son ka dan ɗaure masa na wani lokaci wannan ko an baka kwana uku ko magana ma in kaga dama karka masa zuwa kwana uku don hakan din zai ladabtar da shi ya sa ya gyara halayen shine manzo sun ake cewa la yahillu li rajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yuhajira akahu fawqa salati fayaltaqiyani wa yu'riduha fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhum alladhi yabda'u bi bana naka ga mutum da ya imani da Allah da ranar lahira ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku to hadu wanne ya kau da kai wanne ya kau da kai fi alkhairin to wanda ya fara wa ɗan uwansa sallama ina in ya baka kwana uku in hakan zai iya dawo amfani ko maslaha amma bayan kwana uku kuma dole ka yi masa sallama ba ka ce ba ruwanka da shi za ka kawo da kai sai kamar sallama ko ka amsa masa sallama wannan cikin fiska abu ne wanda yake wato mai kyau sannan abu na gaba shine ka so wa dan uwanka musulmi abin da kake so wa kanka duk wanda kake so masa alkhairi kamar yadda kake so wa kanka to zai so ka kana ki masa sharri kamar yadda kake kima kanka zai so ka shi ne ma'anar hadisin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imani ɗayan ku ba zai shiga ba sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kanka na alkhairi kenan kuma ka ki masa abin da kake kima kanka na sharri khairun an fa'u linnas ko baka yi wa mutum din ba in dai ka so masa alkhairi da ka nuna yan uwantaka ka yan uwantaka ta musulunci to lalle in kuma mutum ya zauna da kai zai gane kana so masa alkhairi ko ba ka so masa alkhairi ko da baka je ka masa zogon ƙasa ba ka toshe masa hanyar ba amma zai iya ganewa a ka da maganganunka to karka yadda ka nuna musulmi dan uwanka wannan in ka haka to soyayyan ku za ta tabarbare ta addinin musulunci abu na goma idan ya zo yana buƙatar zama a inda ake zaune ka ɗan yilwata masa in an matsa an matsa zai iya zama to in ka gan shi ka ta ah, bismillah bismillah sai ka matsa masa Allah ya san ka karrama shi ka daraja shi kita ubangi ta'ala ta labina amanu ila ila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allah lakum idan aka ce ku dan buda a wurin zama wani ya zauna ku buda haka majalisin manzo Allah kuma yake sai ka dan buda bismillah duk wanda ya zo wuri bayan wuri ya cika ya zo yana ta haka haka yana neman da zai shiga ka ta ah, bismillah sai ka matsa ya shiga to wallahi ka daraja shi zai ji daɗi kuma yin wantaka za ta ƙaru ta addini a tsakanin ku da soyayya ballan ana idan ka bar wurin zama ka kace zauna ka koma gefe ƙarshen karramawa kenan wannan yana ƙara dunkun zumunci da soyayya da kuma ‘yan uwantaka ta musulunci. Sannan abu na sha ɗaya ka kira shi da sunan da ya fito, ila yana da wani suna na tsokana in an gaya masa baya jin daɗi, sai abokanensa ne suke iya gaya masa wanda yake wasa da su to kai karka kira shi da wannan sunan da ko kai abokinsa ne ma ka kira shi a cikin sunayensa guda biyar din nan ka duba wani suna ya fito sai ka kira shi da wannan sunan in kuma sunansa ɗaya ne ma akwai lakabin da yake son a haɗa masa da shi kamar a ce alhaji wani ko malam wani ko sarki wani ko rinka ya daɗe ko wani rabul ko ya ko ke alfurma ko menene ko shek ko me yake so ko dokta in dokta ne ko professor duka gaya masa yana da wani title na sarauta ka gaya masa wannan wannan title hakimi ne ko menene duk wannan ya zo abin nan addini na nasilun nasa munafilahu ko aka bashi matsayinsa ka ga ka karrama shi ka kira mutum da sunan da yake so kar ka jefe shi da me da laƙabi ko wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman ku dinga bata junan ku da wasu lokuba marasa kyau sir da sunan fasikanci bayan ne. yanzu mutum idan ya musulunta sai ka ce sa Jacob ne aka ce to ka musulunta wannan ba sunan musulunci ba ne wani suna kake so sai ce Ibrahim ne ke so ba ya musulunta sai ka zo kana cewa Jacob zai ji daɗi ka ga ba yan wanta ka nuna ma shi ba naka bane kawai zai ka kira shi da ibrahim yake so ko ahmad sunan da ya zaɓa aka canja masa da shi za ka kira shi ba za ka kira shi da wani suna wanda ba na musulunci haka ma ko da musulmi ne yana in an lalata masa sunan sa an bata sunan shi baya son wannan sunan yayin da yake so a kira shi da sunan sa yinda yake ko kar ka bata masa sunan kar ka kira shi da wancan din ka kira shi da wannan in kai haka ka ƙara danƙon zumunci a tsakanin sai na Umar radiyallahu anhu yace salatu yusaffina laka wudda akhiha an tusallima alayhi idza laqitahu wa an tuwaffi'ahu fil majlis wa an tunadiyahu bi ahaddi asma'ihi ilayhi abubuwa guda uku suna tace maka soyayya tsakaninka da ɗan uwanka suna tsaftace soyayya shine in ka da shi ka masa sallama idan ka same shi in ya zo wurin zama ka ɗan yalwata masa shi ma ya samu ya zauna sannan ka kira shi da sunan da ya fi so a cikin sunayensa wani suna ne ya fi wannan yana fara danƙon zumunci da ‘yan uwanta sannan abu na goma sha biyu idan ya shiga damuwa kai ma ka shiga eh damuwan ta ka kure ba ta biyu mutuwa aka masa ya shiga wani hali ka kira shi alhini ka nuna damuwanka asara yayi ka nuna cewa wannan asaran ta dame ka wani matsala ya shiga na halin damuwa da bakin ciki duk ka ji cewa kai ma kana cikin wannan damu saboda manzo kuma ya ce masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر misalin mumini da mumini dan uwansa kamar jiki ne guda daya wajen soyayyansu da tausayawansu in wata gaba ba ta da lafiya duk sauran jikin zai tume da zazzabi hannunka ne yake ciwo amma duk jiki zazzabi kanka ne yake ciwo duk jiki kafanka ne ko haka in abu ya samu dan uwanka ne kai ma ka ji abun ya dame ka saboda mumini da mumini haka yake manzo Allah ya ce al-mu'minu yu'minu kal bunyani yashuddu babahu baban fa shabbaka a asabi mumini da mumini kamar gini ne shakin sa na karfa shaki sai haka ya sarkafa yatsunsa haka mumini kaga abu ne abu biyu ne amma kai haka ya zama daya idan hannunka haka za a iya ture shi in kai haka mai turewa sai mai karfi haka ake son mummune su zama abu ɗaya kawai so da kan abu na farin ciki ya same shi in na bakin ciki ne ka shafe ka ko a ina yake kuma musulmi wannan shine yan uwantakata, ta wato ainihin musulunci sannan kuma ka yi gaba da mai gaba da shi nema nan gaba shine mutumin da yake son mai gaba shine wanda yake son ya ga ka. in shirin ya same ka murna in alheri kamar zai mutu shi dai yana son yau a ce babu kai shine ma'anan gaba adawa kenan kamar abin da ke tsakanin yahudu da musulmi yanzu abin da ke tsakanin yahudawan Isra'ila da musulman Falasɗin ta ga gaba ne ya kashe su kowa suke kashe kita ko ‘yan ta'adda da suke kashe sauran musulmi. Da mutumin da yake son ya ga bayanka yana son ya ga ka halaka, sai ga wani kuma abokin abokinka ne amma shi kuma yana son sa anya kuwa ba wantaka babu yamuwantaka ce saboda me saboda ubangiji ta ala ta labina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya ya kwanda ku imani kada ku riki makiyana a matsayin masoya makiyana makiyan ku a matsayin masoya duk ne kin musulmi ba nan wanga wani duk wanda yake kin naka yake adawa da shi to ba naka wani domin idan ya ganka da shi ya san cewa wannan mutum yana gaba da shi ya samu dama zai iya kashe shi sai kuma ya ganka da shi kana ta dariya da shi ina yin wanta a cikin babu amma sai mu kiyaye cewa ba ana nufin in kai rikici da wane shi kenan wane ma ya rikici da shi ba bayan wani yana faɗa da ɗan uwanka musulmi kai ma kai faɗa da shi ba shi ma musulmi ne ko kuma yana ainihin ya samu ɗan saɓani da shi ko rashin jituwa kai kuma dole sai ka yi faɗa kai ma da wancan ba haka ake nufi ba daban faɗa daban ai faɗa a tsakanin sabai ma ana samu abubakar da umar ba su suka fi imani ba wannan al'umma ba sun taɓa yin faɗa suka yi faɗa a su sai na abubakar shi ya tsokaci sai na umar sai ce sai na umar ya yafe masa sai ki sai sai na abubakar ya je wajen manzala sama ya ce ya rasu lallahi na yi wa umar laifi na ne ya yafe min yafi sai ce masa karka damu Allah zai yafe maka Allah ya yafe maka kai ya kaya a ya maka Allah ya yafe maka zunubanka sai umar ya zo ba na nufin wai Allah ya fi masa laifin da Umar ba Allah ya fi masa zunuban shi Umar ya zo Umar yana zuwa sai ta yanzu abubakar ya ne nika ya fi masa kai ko kuma bar mini abokina ya taimake ni lokacin da kuka ki taimako na ya yi imani da ni lokacin da kuka kafo ke ni ya gaskanta ni lokacin da kuka ta ni manzo Allah ya kama yi wa sai na Umar fada sai na Umar can da durkusa akan gwiwan sai ya shiga wani hali sai na Bakar ya kama ba manzo Allah sama fada kai abin nan hakuri ya kama ba manzo Allah sama hakuri ya tsaya Rasulullahi wallahi ana azlamu ni na tsokane shi ya Rasulullahi ni na tsokane shi ina tsoron kar ya faɗi wata mummunan kalma akan Umar ta kama shi ina ya Rasulullahi ni na tsokane shi ni ne fa mai tsokana hal'a ce ana iya faɗa tsakanin musulmi da musulmi ko ɗan uwa da ɗan uwa wannan ba a ce masa gaba Da ɗan adam ne mutum dole wata ran zai fushi to amma mutumin da yake son ya ga bayanka ya ga ka halaka ya ga kai din ba ba kai bane wannan abokin gaban ka ne to abokinka kar ya yi soyayya da shi in kuma ka ga yana soyayya da shi to wata ran shi ma zai zama abokin gaban ka, sai ku ba gari da shi sannan na goma sha hudu ya kiyaye maka mutuncinka ya tsare maka mutuncinka idan aka zubar maka da mutunci ce bai yadda ya kare ka ya gurgudu yadda zai iya an ga abokin ka ne je ne zage ka ya je ne ya bata ka ya je ne ya bata ka sai wannan ba aboki bane a wannan munafiki ne munafurci ne ba abokan saka ba manzo sai ya ce man radda an irdi akhihi almuslim radda Allahu an wajhihi nar yawm alqiyamah duk wanda ya kare mutuncin dan uwansa musulmi to Allah zai kare iskansa daga wuta ranar alkiyama to zaka ka kare masa mutuncinsa ba wai kai in ba zaka zubar masa da mutunci ba kuma ba bari wani ya zubar masa da da mutunci ba wannan ce yake kawo ‘yan uwantaka yake ƙara karfin ‘yan uwantaka wani yake sadiqi man yuqasimuni ne humumi ويرمي بالعداوة من رماني ويحفظني إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان بوتنا شنو عندك ربا بقين تكينا شما يقولوني بانغاري إنه نينا غابا دني غابا دني in ba na nan ya tsare mini mutunci na in na shiga damuwa wurinsa nake zuwa ya kawo mini ɗauki wannan shi yan uwantaka abu na sha biyar ka zama mai masa nasiha in ka ga yana abu wanda baya babu kyau to ka gaya masa cewa ne wannan abu zai zubar maka da mutunci wannan abu da kake zai taba maka addini zai taba maka imanin in kana haka za ka samu matsala da abokanin zamanka za ka samu matsala da iyalinka da ƴan uwanka ma'ana duk abin da ka ga mara kyau to kai masa nasiya wai za su san saka san saka haƙƙin musulmi aka musulmi in ya ce ka masa nasiha ka masa ba wai sai ya ce wa ne ba in ka ga alaman yana buƙatar nasiha ka to ka yi masa nasiha domin in ba haka ba idan ka bar shi ya ci gaba da yin wasu abubuwa kuma ya lalace to kaga ka kyauta masa to ne hadisi ya zo almuminu mir'atul mu'min fa iza ra'a azan fihi al muhammad mu'mini madubin mumini ne dan uwansa in ya ga wata ƴar matsala na damuwa ya gusar masa da wannan damuwa yanzu kai yanzu in kai wanka zaka fita ka gama gayunka zaka fita taro ko wurin biki ko wani abu To ba za ka gane akwai matsala a ka ba sai ka duba madubi in ka duba madubi sai ka ga to ai akwai dan wani abu a nan akwai nan hulanka ba ta zauna ba a sai baka tace ma gemunka ba ka sai akwai wani ɗan dotti a fiskan ka sai ka cire shi duk a mazubi ne ka gane matsalan amma kai a kan kanka ba za ka gani ba to mumini madubin mumini dan uwansa ne yana da matsalan amma shi baya ganin ta kai kuma da kake zaune da shi kana gane masa wannan matsalan sai ka ce wani ka jara kaza wani kai kaza akwai abun da kai ba za ka gane kana da wannan damuwa ba dan uwanka musulmi ne zai gane kana da wannan damuwa ko ko abokinka ko sai ya gaya maka akwai matsala shi nan sai ka gyara to in kai haka ka nuna yin uwantaka amma ka bar shi ya ta yi wannan ga matsala wannan matsalan ta karu wannan ta karu har ya zama ba zai ma iya gyara ba nan ba har ya zama na duk mutuncinsa ya zube a wajen mutane kuma alhalin kana iya masa nasiha ya gyara sai baka masa ba baka masa adalci in ka masa kuma to ka kara dankon yan uwan taka wani hadisin almu'minu mir'atul mu'min yakuffu anhu bai'atahu wa yahuduhu min wara'i mu'mini madubin mu'mini dan uwansa ne yana kame masa tozartansa shi ne bai'atahu in ga zai tozarta ko za a yi asaranta ko wani matsala haka ko zubewar mutuncin sai ya tattare yake kaza za ka in kai kaza ai ka zub da kanka kenan in kai kaza ka ba da kanka in kai kaza ka yi karanta don kai kaza za a ce kayi rashin mutunci ko za a ce ba ka da mutunci ko ka nuna masa wannan domin in yi din kuma mutuncinsa zai zube a cikin al'umma ko kuma ya kufu anhu atahu yana kare masa hanyar neman abincinsa dan sana'ar da yake yi zai walakanta sana'ar an uwansa musulmi ne zai tattara masa sana'ar nasa din ba in kai kaza zai fi maka in da za ka yi kaza da kasuwancin kanda da ya fi haɓaka sana'a kai da za ka gyara ta ka zama kaza za ka fi cigaba. ba ka bari sana'a ka ta lalace ba duk wannan yan uwantaka ne na musulunci sannan ce kuma zai yi masa nasiha a bayan bayan ka wato in baya nan zai tsare masa mutuncinsa zai tsare masa dukiyarsa zai tsare masa rayuwarsa shi ne ma'anar ya hudu min wara'ihi in wani ne ya shirya zai kashe shi ma ko sai zaga ya ce to wani ya shirya fa zai kashe ka karka kwana a gidanka yau in wani ya shirya zai je masa sata ko ya ha'ince shi ko ya masa ko wannan zai zo ya biya masa to fa akwai abin da wani ya shirya zai maka ko wannan ko zai zai kona maka dukiyarka ka dauki mataki ko wani abu na zai zo ya ci masa mutunci yana jiran ya je wani wuri inda yake da mutunci ya ci masa mutunci wani ba ya shirya ci maka mutunci a wuri kaza ya zubar maka da mutuncinka kar ka je wannan wuri sai ka kauce wa wuri duk wannan yan uwantaka ne ta addini muna wanda na faɗa da makamantansu misalai na kawo idan an riƙe su da yan uwantaka ta musulunci za ta yi ƙarfi za a zama abu kina sai ishara zuwa ga wasu abubuwa da suke lalata yan uwantaka abu na farko akwai zalunci duk wanda kake zaluntan ba ba za ku zauna lafiya da shi kai ko tsakanin mata da miji ne in ɗaya na zaluntar wani ba soyayya in kana zaluntar matarka to karka ɗauka tana zaune da kai don tana son ka ne kawai da lura ne saboda ‘ya'yanta amma ba wai tana son ka bane haka ita ma tana zaluntar ka lura ne bana ta sauran ‘yan uwanka musulmi da suke ne sadaka. ka ai duk wanda ka zalunce shi ko zai ji kawai baya son ka ne saboda jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilayha wa bughd man asaa alaiha ita zuciya halitta da son mai kyautata mata da kin wanda yake na mata da manzon sa ce al-muslimu aqul muslim sai ce la yazlimuhu ولا ولا يخذله mari يسلمه an بالمرء اثما ان muslim اخاه المسلم مؤمن دان mu اثم dan مسلمي دان ne مسلمي مؤمن دان mumini ne la ya zai mahu baya zaluntar sa sai kana zaluntar dan uwanka musulmi kamar kana cewa kai ba dan uwana bane ba zai tabar da shi ya ƙi taimakonsa sa a lokacin da yake bukatar taimako ba bai zai mika shi inda za a zalunce shi ba ko za a cutar da shi ba ya ishi mutum laifi ya wadakanta dan uwansa musulmi dan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka zalunci yana yana ruguza yan uwansa الظلم ظلمات يوم القيامة لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا والظلم مصدره يفضي إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم kar kai zalunci ko da kana da ikon yi domin shi zalunci ƙarshenka na dama za ka yi za ka je ka kama bacci wanda ka zalunta kuma yana ce yana maka Allah ya ita yana addu'a yana cewa Allah ya bi masa haƙƙinsa sai kana nan kana min shari ana mummunan addu'a kan kuma addu'an Allah zai karɓe ka don manzon sama ya ce ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab kadi tsoron addu'an wanda aka zalunta don babu shamaki tsakaninka da wanda ya yi ta idan ka zalunci mutum ya yi addu'a sai addu'an ta tashi ta fire sama ta tafi kan girgije kan gajimare ta shiga cikin gajimare sai ubangiji ta'ala ya ce bi izzati wa jalali da an surannaka walau ba da dini na ranke da izza na da ɗaukaka ta wallahi sai na taimake ka ko ba yanzu ba wataƙila ba yanzu ne sakamakon ba sai nan gaba kawai ga abubuwa sun tabarbare ba. sai zalunci da kake ne Allah ta'ala yake ɗanɗana maka kuɗansa a yanzu kuma zalunci na baya ne ma ba na yanzu ba tun a duniya kuma Allah yake sakayya akan zalunci duk wanda ka zaka kake zaluntar ka rusa ƴan uwantaka abu na biyu daga cikin abin da ke rusa ƴan uwantaka shine akwai mummunan zato ka dinga wa ɗan uwanka mummunan zato abin da baka gani ba ka tabbatar ba baka ji da kunne ka sai na ta wane mutum banza ne wane kaza ne wane to kaga ƴan uwantakan tana ne tana rabuwa a haka haka shi yasa manzo kuma ce iyakun wa zanna fa inna zanna aqlabu alhadith ta in ku da mummunan zato mummunan zato ƙarya ne zannu bil mu'minina khairan hitarisu lil mu'minina su'a zann ko da aka karkai wa mu'mini dan uwanka mummunan zato in ka masa mummunan zato to kana da hujja ne ba aiki da zato ba aiki da zato abu na uku banda bincike ka dinga bin diddigi sai ka kwakulo aikin mutum kana ta bincike ai da bayyana ba wai kai ne kake kwakulo shi ka laɗe a nan ka bincika nan ka nemi labari a haka sai ka gane aibin mutum to kada ka yi haka shi ma ne yana rusa yan uwantaka kuma ya zo hadisi wala ta jassasu wala ta hassasu kar ku yi bincike na zahiri ko na baɗi kar ka yi da kanka kar ka turo ne je maka don ka gane aibin mutum kawai ba wani fa'ida ba wai a zaluntan wani akbara a gane a kawo masa ɗauki ba sannan ya zo a hadisi man tatabba awratin nas tatabba Allahu awratahu hatta yusbihu duk wanda wato yake bin al'auran mutane wato yake bin sirdon ya gane yake bin aibubukan mutane wala zai bibi aibinsa har ya kunna ta har ta yi ka kai tona asirin wani wani kuma yana Allah yana tona maka asiri yana banka tona ka babu wanda bai da matsala ko babu wanda bai da aiki. kowa sai dai ya koyi naka kin kullukum khata'un wa khayrul khata'ina tawwabun dukkanin ku masu laifi ne mafi alkhairi masu laifi sune masu masu tuba to tunda ma na kai ma kana da shi to kai hakuri ga Allah karka bibi na wani karka tono kai ma da za a tono na kan fa wani ya da kai ko sallama da zai maka ba amma da yake Allah ya lulluba abun ya lulluba saboda haka idan aka zo kan hanya ya kaga ana daraja ka ana girmama ma amma ba wanda ya san abin da kake kai kadai a daki ba wanda ya san zuciyanka yadda take muni zuciyanka ba wanda ya san yasa ne sai ilahi la tu'azzimni fa inni mutirun bil ladhi kana minni yazunnu an-nasu bi khairan wa inni la sharru an-nasi illa ta'fu anni yace ya Allah na yadda ni ne laifi ne kar ka azabtar da ni mutane suna tamani ni mutumin kirki ne amma ni mafi shirin mutane ne mutane ne tawazu yake yi amma galibin mutane haka ne wani su ya man sattarta ma'ayibi wa masalibi wa ja'alta kullan nasi kal ikhwani wallahi lau alimu qabiha sarirati la abar salama alayya man yansani ya wanda ya goye matsaloli na da aibubbuka ne ya sanya duk mutane suka zama masoyana yace wallahi da sun san yadda munin zuciya na yake wani ya gani kun sanama da zai yi ba haka ne kowa da za a ce zunubansa za su zo goshinsa da yake fukan da yake wa Allah za a sa masa a goshinsa da ha'in da yake mutane da munafokinsa da zaluncinsa za a sa masa a goshi wani yana da ke ko sallama ba zai masa ba shi ne masa ma zai yi amma sai Allah ya rufa maka asiri to me yasa kai za ka tona na wani bayan abu yake ba a bayyane ba a bayyane ne shi ke ya tona kansa asiri dama in ka faɗa ba kai laifi amma tun da abu ne me yasa ka dinga bi sai ka gano wannan rusa yan uwantaka ne ta musulunci sannan abu na hudu da ke ɓata shi ne akwai wato riba yana yi in a ɓoye ba wanda ya sani amma kuma kana zuwa kana fallasa shi ka je nan ka fallasa shi ka je nan ka fallasa shi shi ma kaman wancan ne amma wancan kai ka binciko abin wannan kuma abun ya zo maka ne to kada ka yi haka shi ma akwai zubar da mutunci a cikinsa in ya ji labarin duk inda ka zauna kana ɓata shi ko karo sa in uwanta kanku da soyayyen ko da ko abun da kake faɗan haka ne a ƙaddara ya yi wannan laifi ai an tambayi maza sama me yin riba ce zai shi a kaka bi ma ya karahu amma mace dan uwanka a wani wuri baya nan da abun da inda zai gidire su ba Isa bai suka ce ya rasu da afara aika in kana fihi ma a Kulu. ko in abun da na faɗan gaskiya ne ba. Za ka iya ce in kana fihi ma ta ƙulu faƙad tabtahu, wai lan fihi ma ta ƙulu faƙad ba hattahu. in abin da ka faɗin hakan ne ai shi ne shi ne ka yi raɗansa ɗin ka ɓata amma in abin ba haka ba ne ai ka mai sharri ne ka ƙirƙiri ƙarya wannan kuma ya fi muni ma ya fi muni ma bai yin ba ma ka zo ka ce ya yi wanda ya yi ma aka ce karka faɗa sai dai in shi ya bayyana shi to wannan kuma kamar hadisin da muka karanta ɗazun cewa kullu ummati mu'afan illa al-mujahil hadisin bukhari in shi ya bayyana shi kenan dama mutuncin ya zube don kun yi hiran to me kuma dama ko ya sani abu ne a bayyane wanda yake ya mutuncin sa ya riga zube me za ka yi ba ba wani abin da ka kare masa amma mutuncin sa kowa na ganin sa da mutunci yana da dan laifuffukan sa a ya kai ma kana da naka a inda za a ban kaso su da kila naka ma sun fi naka ba za ka sai ka rufa masa a fili in ba haka ba to lallai za a dinga samun matsaloli da kiriya a cikin musulmi ubangiji ta lafiya labina amanu shi kan boka tsira min zanni inna babban zanni ismun wala tajassasu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakaritumu ya kuwa da kai imani ku nisanci mummunan zato wasu zato ne fuffuka ne laifi ne zato ka nisanci mummunansa kar ku dinga bibiyan laifuffukan juna kada kuna raɗan juna domin ɗan uwanka in yana ra in ya mutu ba za ka yadda ka kinamansa ba ka yagi namansa ka ci ba to me yasa kake cin naman sa yana raye kamar yadda ba ka son ka ci naman sa in yi rasu to in yana raye ma kar ka ci naman sa shikenan sai ma ka ka duba dai kukan ka ka gyara in yana da shi ka je ka masa nasiha shi ma shi ma ya gyara abu na biyar hasada tana rufe wantaka ta musulunci in mutum da ya fahimci ba ka son ci gabansa ai ba da za a yi so ka yi da za a yi wannan kuma ciwo ne a cikin zuciya wanda mutane da yawa suna da shi wani ba son ci gaban wani kwata-kwata to na yan uwanta kanu ya zo a hadisi hasada tana cinye alhasadatu ta'kul alhasanati kama ya'kulu an-naru alhadaba hasada tana cinye ladan mutum kamar yanda wuta take cinye kirare itatuwa kanana yanda wuta take cinye su aka hasada take cinye ladan mutum wannan kuma yace dabba ilaykum al umami qablakum الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول تعلق الشعر ولكن تعلق الدين cututtuka wanda suka gabace ku sun shiga cikin ku cututtukan yahudu da nasara shine hasada da kiyayya wannan kuma shi yake aske muku shi yake muku aski ita ba ce yana aske muku gashin ku ba yana aske muku addinin ku hasada ke ma ya zo a hadisi da ya sami fi qalbi abdin mu'minin al-hasad wal iman hasada da imani ba sa haduwa a zuciyar mutum daya isna la ne ke kalbi abdin alhasad wal iman iman in ka samu imani ba ka samu hasada ba in ka samu hasada ba imani a sai rauni imani ne hasada ne kana burin mutum abinda Allah ya bashi na ni'ima ya gushe ko ya dawo rinka ko ai biyu babu kaga wannan mummunan zuciya kenan wata ciwo wani ciwo ne a zuciya duk mai wannan ko ba da kwanciyar hankali idan eh, hasada ba ta da magani sai dai kawai shi wannan din ya zama ya walakanta bai da komai ya zama makaskanci Allah ko ba zai walakanta shi saboda kai ba sai har ma suka ce hasada ga mai rabo taki ne shi kana masa hasada shi kuma Allah yana ƙara bunƙasa shi da ɗaukaka shi duk wanda ya fahimci kana masa hasada to ai ba in wantaka sai kiyaye hasada kuma hasada jayayya ne da ikon Allah don Allah ne yake masa ni'iman to ka yadda mana da rabon da Allah yi warba bima qasama Allah laka. to kun haka nan ka yadda da kai abun da Allah ya baka sai ka fi mutane wallahi shi ma wancan ka yadda Allah ne ya baki shikenan ka nema a wajen Allah sai Allah ya baka amma ba ka sa daukaka ne Allah ya maka sai ka son kudi ne Allah ya baki baka son abu ilimi ne Allah ya baki baka son addini ne Allah ya baki don har addinin ma ana hasadansa yanzu wani yana jin haushin ka kawai saboda kai kullum kana salloli guda biyar ɗin kana zuwa wurin wa'azi kana zuwa wurin karatu kana karatun qur'ani kana ambaton Allah kai ka kaurace wa sabon Allah shi yasa ake jin haushin ka me yasa kai ma baraka zo ka zama irin sa ba ina maka hasadan wani to kaga duk wanda ka ga wa hasada Allah ta'ala ne ya dauka shi shi yasa shine hasadan inda zai gane dariya ma zai dinga yi wallahi murna dai don in baka kai a maka ba ba za a maka ba in kaga ana maka to ka kai ne ba wani ce wa shakauta min zulalil wushati wa lam tajid za sudadin illa usiba bi husadi ma zinta ya sibta al-kirami muhassadan wa tafuhu al-miskinu ghayru muhassad yace baka gushe ba ana ta maka hasada ta maka hasada yace to a wanda Allah ba daukaka sai an masa hasada yace kaga wancan mara komai miskini nan ba da mai masa hasada wani turo wani wurin karatu wai shi masu masa hasada sun yi kaɗan da Allah masa addu'a su wani kuma masu hasadansa duk talakawa ne masu masa hasada kira so masu kuɗi su masa zai ya samu wadata ke So in ka gana maka hasadan kana ji ka kaga wannan shine zai sa ka daina hasadan ka ɗaukaka shi ne in kana masa hasada amma ka sani kuma kana rusa ƴan ku ta musulunci don ba ka son ci gabansa abu na ƙarshe shine kofe ko mu ce ido wato ka kullaci musulmi ɗan uwanka ka ji kawai haushinsa kake ji ba gaira ba dalili ba marin kai ba ba dukan kai ba ba sakon Allah ya ba ba wani abu yake wanda Allah baya so ba haka kawai kai ba ka son sakon kana jin haushinsa kana kullace shi kana son bala'i ya same shi To wannan shi ma duk wanda ya gane kana masa haka bare so ka ba kuma kai din ma ba son sa kake ba kaga yan wantaka ta ne tarushi shi yasa ubangiji ta'ala yake zai kire wa ɗan aljanna billu wa naza'na ma fi sudurihi min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabil ɗan aljanna za mu cire su jin za mu kire musu jin haushin juna suna kwanci akan gadajen suna fiskantar juna suna yi ba da jin haushin wani saboda kai da kake jin haushin wani kai ma azabtuwa kake yi zuciyanka kullum tana zafi tana tafarfata ka samu matsala in kana da wani, kuma kana rusa yan uwantaka wata ran manzala ta sama yana zaune kuma yana ana zuwa mali ya bada labari kuma za su ma ya ce ya tsalo alaikum al'ana rajulun min ahli janna yanzu wani dan aljanna zai zo ya wuce nan suna tsaye sai suka ga wani mutum ya fito alamun ya yi alwala fiskansa tana diga da ruwa gemunsa yana digar da ruwa ya rike takalminsa haka ya makale su a ƙasan hannunsa na hagu yana tafiya ba takalmi to ne faɗan aljanna ba wani mutum ne daga cikin ansarawa mutanen madina shi gari ma maza kuma ya ce yanzu wani ɗan aljanna zai shige wannan mutumin sai zai sake shigewa ruwa na ɗiga a gemunsa ya ɗauki takaninsa guda biyu ya makale su a kafaɗansa abin a hamatansa na hagu ya zo ya wuce sai abdullahi bin arbin al ya ce kawai da wasu sai na je na bi shi wani abu yake ne har ya zama ɗan aljanna zalla yake ɗan aljanna ne sai dai ya same shi a gida ina sa matsala da babana Ina rantse ba zan kwana uku ba rantse kwana a gidanka ba zan kwana a gidanmu ba saboda haka shi mataki ne aiko yana cikin yaran sabbin lalla ina son ka bani wuri inda zan kwana saboda kada na yi kafara kada na karya rantsuwa shi kuma mutumin mara mata ne ya ce masa da? suka kwana daren farko shi a tsammaninsa wannan mutumin zai tashi cikin dare ya kama nafila irin karfe biyu dare ko uku ya ga mutumin nan bacci kawai yake sai can ya farka sai ya zikirin Allah ya ce Allah bar sai kuma bacci ana haka har asuba ta yi sai alwalansa kawai ya fita sallan asuba washe gari ma ya ga haka ya kwana bacci sallan asuba ya samu jami kwana na uku ma haka ya kwana baccinsa kawai sallan asuba ya ya fita sai dai ya kula mutumin nan duk abin da yake fitowa bakinsa alheri ne babu sharri a tare da shi duk abin da zai faɗa alheri yake nan ba kwana uku sai ya ce to bawan Allah gaskiya ni ba na samu matsala da babana ba abun da ya faru manzon sama ne yace mana yanzu dan aljanna zai fito sai ka fito wace gari ma yace mana ga dan aljanna zai fito yanzu ne wuce sai ka fito shine ga na nazo wurin ka don in ga wani irin aiki kake yi ne baka aljannan nan ni ma ne koyi da kai ne irin sa sannan zo kuma in ka babu wani abu ni ban ga wani abu da kake yi kawai dai can in ka farka daga bacci sai ka ambaci Allah ba wani sallah ba wani azumi ba ga wani abu ba sai dai alkhairi kai yana fita daga bakinka alkhairi fatan alheri sai ce wasa wannan abu ne da ka gani kan ba abun da ya gani wannan abu ne da ka gani sai ya juya ya tafi zai ce amma zo sai dai ni fa bana kwana da jin haushin wani musulmi a zuciyata na kwanta har gari ya waye bana jin haushin musulmi ko in masa hasada ni da hasada a zuciyana na musulmi ko in kwana da jin haushi ko in kunne wani musulmi da wani mugunta a zuciyana ni ba ni da wannan har abada ba ni da shi Abdullahi bin Abdul Aziz yace wa hiya allati balagatka hiya allati balagatka wannan shine baka wannan matsayin. da ku duba fa ba yawan sallah ba ba yawan azumi ba ba yawan karatu ba wannan ai ko abubakar abubakar ba suka ce abubakar ba ya fi sauran sahabbai azumi ne ko nafila ko karatun qur'ani a ya fi su da bishai ne wa qarafi qalbihi wani abu ne da ya tabbata a zuciyarsa na imani da kyakkyawar zuciya da wannan ne fi sauran sahabbai da za a auna imanin sa auna nasu sai na kai rinjaya to ka gyara zuciyanka in ka gyara zuciyanka kowa kana ta sonsa da alkhairi shikenan ka gama da rayuwar duniya kuma yin wantaka ta musulunci tana nan kuma za ta amfane ka sai ka je lahira ka ganka a ƙarƙashin inuwan al'arshi lokacin da ake zafin rana lokacin da gumi yake zuba yana gudu kana cikin baƙin ciki da damuwa kai kuma kana cikin al'arshi saboda ka gyara zuciyanka ka gyara yan uwantakanka ta musulunci tsakaninka da yan uwanka musulunci na fatan ubangiji ta Allah ya amfana mu ya amfana da mu da abin da muka yi kuma Allah ya samu ya aiki da shi Allah ya gyara mana bukatun mu Allah ya tabbatar mana da yan uwan takan mu ta musulunci ya kara bukata wanda suka hada wannan taro ubangiji ta Allah ya saka musu da kai, musamman su kungiyar jama'a za su bidiyo kamar sunna na garin Gola da kuma shi alaramma Ismail Gola wanda shi ma ya bibiya da Allah ya kawo mu wato wannan lokaci muka cika wannan alƙawari. الله تعالى أعلموا أجلنا جبائع صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أبو بكر محمد المختار أبو شريحة ربما لك من كيلان يجب أكثر من دولة محاضرة بكندمية لتاكين الوقوة الإسلامية وانتكى مسلمتي باين الله kamar yadda Allah ta'ala ya sanya muku kaunar malam kusan da'iman idan an zo garin nan abin da ake tambaya malam malam to yau ga malam kuma alhamdulillah wanda suke sauraron malam a rediyo ko talabishin yau ga malam a zahiri kuma mun karu kwarai da gaske karatun da za mu daɗe muna amfana da shi har rayuwa ta kare insha Allah ta'ala idan muka yi amfani da abubuwan da malam ya faɗa mana wallahi rayuwar mu ba ta albarka ba ta kyau duk abin da kake bukata na kyautata rayuwa to shi ne a cikin karatun malam Allah ya saka malam da alkhairi Allah ƙara rayuwarsa albarka ya taimake shi akan wannan harka da Allah ɗaura shi a kai. Allah ta'ala ya shi ƙarfin gwiwa da tsawon rai mai amfani akwai wanda ya turo malam ya sanya shi a cikin addu'a ya ce akwai bukatunsa da yake da su yana fata Allah maɗaukakin sarki idan alkhairi ne Allah ya tabbatar masa in kuma aka san haka ne Allah ta'ala ya sauya mai da abin da ya fi zama alkhairi duk da ƙarshe ne malam zai addu'a sannan kuma akwai rashi da aka yi mana babban na san malam zai tuna mana zai addu'a na dan makoyan gombe da Allah ya karbi rayuwarsa a yau bayan ya yi sallar juma'a kankanin lokaci Allah ya karbi rayuwarsa Allah masa rahama Allah kai haske makwancinsa sannan kuma eh, daga ƙarshe kafin malam mu ba shi dama ya rufe mana da jawabansa akwai shugaban majalisar malamai ta wannan gari mai albarka ustaz muhammad suleiman shine wanda zai godiya a madadin kungiyar jama'a su zane su biya kamata sunna eh, sha Allah idan yana kusa ko malam zaka a yayi to sha Allah ustaz muhammad suleiman yana nan ko wale tafaddal ga bismillah da ne ya ta ɗauka ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله suna gode wa Allah madaukakin sarki da ya kama wannan rana wanda an so ya faru tun kowatanni sun shi Allah madaukakin sarki sai a yau Allah madaukakin sarki muna gode mishi ana mai tsawo da malam wanda kusan watanni uku ko hudu suka shige ya sa mana rana Allah bai kaddara ba ka samu rashi ya sake sa rana kuma nan ma mahaifin shi Allah ya mishi rasuwa da muna mai gode ga malam da kuma taziya na rashin mahaifi na shi Allah maɗaukakin sarki ya shi ƙarshe rahamshe shi da masu sauran Sanai baki ɗaya muna mika godiya ga sauran duk al'umma da suka ba da gudunmawansu domin ganin cewa na karatu ya tabbata amma waɗanda suka halarta domin sauraron wannan karatu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda da ya karanta da mu Allah maɗaukakin sarki ya sa ya tafi da cikin dukkan mu da shi da mu gaba ɗaya Allah ya amfani da wannan karatu Allah ya sa kuma sakayyar shi da mu gaba ɗaya shine gidan aljanna ko muna addu'a ta alkhairi ga shi malam Allah madaukakin sarki kamar yadda ya bude gidan shi lafiya da shi da sauran al'umma Allah mai da kowa gida lafiya ya samu iyalai shi da sauran al'umma su ma lafiya kalau ana da ta kai cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullah kamar yadda na faɗa shugaban majalisar malamai Dr. Muhammad Suleiman shi ne gabatar da sakon godiyarsa da ba za mu ba malam dama da rufe wannan eh, wato wanda shi kawai ce wannan zama mai albarka a kan kadatar a yau muna ƙara addu'a Allah ka kama da alheri Allah mai kowa yana da lafiya Assalamu alaikum warahmatullah wannan bawan Allah da ya aiko addu'a ubangiji ta lafiya masa a cikin sana'a na biya masa bukatunsa wani bawa Allah da ya rasu kuma Allah ji kansa fata masa kuma mutuwa hutu ne a gare shi da kowa bangiji ya karshen mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana tsoron Allah Allah ya ji kanmu yi mana rahama bangiji ta za ya ji binci al'amuran mu duniya da lahiya اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم برحمتك أمنا واقفنا شر ما أحمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا ذكر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على الأحياء منهم والأموات اللهم اقنا بحلالك عن حرامك وغننا عن من سواك ونبع على دين صلاتك أنت يا مكرم اللهم غفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكبر نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب من الزنا اللهم إن كان مسلما فرزق إسلامه وإن كان مسلما فكذاب عن سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله غفرة من غفر النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا